يقول المصنف رحمه الله باب القعود بين الخطبتين من التابع كي شباب لكي بغنا زمان سكانوا خطبة بيو يجي وقال لسنا محمد بن سليمان الأنباري قال لسنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن عن عمر عن نافع وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب yakan yi huduba huduba ta yi huduba biyu a sallar juma'a ko sallar idi kare jirisu ya kasance yana zama idan su ada bibar a karan fari ke ya yawon kan bibari sai ya zauna shatta ya furuza ko ya rada duk har sai ladan ya ƙare kiran rahu mai ruwa ya ce ƙalin mu'azin ina jin yana da hatta ya faragar mu'azin har sai ne wazajen ya ƙarƙi na sallah su mai kuma sai miki fa ya hudu ba sai hudu ba su mai jilutu sai zauna fala ya ta kallamu baya magana tsakanin wannan hudu ba da hudu ba shi ta yi komu har sai ya tashi fa ya hudu ya ci ko rago hudu ba sa wadda shi sai su ya gabata babu suratul idani babu da ke magana kan sadari ne babba da ƙarami fada samun musa ibn isma'il fada sashen ahmadun al-shumaidin na'an al-asirin ƙari ƙarima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madina shumaid ibn abin shumaid a tsawiyin da yake cewa ya rito da wajen anas amma da yake cewa hadis sallam ya zo garin madina wala hum yawmani lokacin suna da wasu yini guda biyu suna da wasu ko guda biyu yar abu na fi ma da suke wasa a cikin su kwanan ce ma ha za da yau ma da waɗannan kwanaki da biyu haka kwanan suka ce kunna da abu mun kasance muka yi wasa biyu ma a cikin su fin jahiliya a lokacin maguzanci قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله عليه وسلم ينشي إن الله للي ألم يسرك قد أبدلكم ya muku canci bihi ma a maimakon wa'annan kwanaki khairan mai kuma da mafi alkhairi daga wato da mafi alkhairi yau wani abuha ya ce rana ta babban sallah wa yawon fitar da ranar karamin sallah na wajen cewa mun kasance muna wasa a cikin su a lokacin jahiliya wato lokacin jahiliya wannan kalma da ake faɗa na za a santa da kyau wajen ce lokacin jahilci tare da kuma wannan fassara tana karo da abin da ke cikin qur'ani domin Allah ya ce in min ummatin illa khala fiha nadir babu ta al'umma ba ce sai manzo ya zo mata wa da ba'a tana fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut ko ta al'umma mun aiko musu da manzo kowace al'umma to ga ce jahiliya lokacin rashin sani wannan bai ba sai suka ce a ce jahiliya lokacin wauta lokacin wauta lokacin rashin saiti lokacin da kuma abinda a ibratu bil aghlab la a aqal ana idina da abin da ya fi yawa ne domin ka ce babu sani a ɗin sanar tubotin da ya dinga yi a garu shara ta me a kuma wani addini ne domin Allah ya ce masa ma da ta dirimar kitabu da imani buka san littafi buka san imani ba to kar kenan walakin da Allah nuran na bibi mai nasha to kar daga baya ne Allah ya sanar da shi ga yare yare kenan abin da ya fi kyau ya dora ne akan addinin annabi Ismail alaihissalam na'am wani kenan kuma wancan lokaci mutane wani lokaci za ga akwai masu saiti akwai marasa saiti akwai da wato ilimi ya shige su akwai da ilimi bai shige su ba a wannan shi abin da amur ibn abi sulma ne faɗa a kan fassarar jahiliya ɗin shi mai kyau a ɗauke ta lokacin wauta a la jahalan na na alaina ba na jahalu foka jahalin jahiliya kada wani wawa ya mana wauta domin ma sai mai wauta sama da wutar masu wauta kaga addalu ana wautar safaha a kimiti a gane ko ana nufin lokacin wauta lokacin wauta amma mutanen wancan lokaci hatta a wakensu da maganganunsu ga mai bin adabin larabci da abuwa da suka zuna hadisa sallam za ka ga cewa akwai masu furta kalmar tauhidi hadisi cikin san tirmidhi shama'il al madiyya na ji ta ce yake ce yakan ce mu aisha mai ma mutanen ki suka ce a kaza menene mai mutanen ki sai tambaye ni wani baiti daga cikin baitika na lokacin jahiliyya yace nake ce masa ala kullu shay'in ma khala Allah batil wa kullu ni'min ma qala la muhalata zahir yace ku saurara duk abin da yake ba Allah ba fatacce kuma duk wata ni'ima wato babu makawa sai ta wuce sai ta gushe to wannan ba hadisi ya tabbata ce sa'i zuwa daga nana a wato shi ne a nufin ce a su zaƙo ƙaunin sha'a mafi gaskiyar faɗin mawaki nan, abinda wannan bawa Allah ya faɗa an gani, sannan kuma kalmomin tauhidi sun cika a bakinsu abu zarar jibari kafin shiga musulunci da shi da wasu ɗaiɗaiku yana ɗan abin bautar safa da ya ajiye ƙofar gida ya wuce gida kafin ya dawo ga irin gida sun zo sun kewaye ta kewaye ba sa yi abu ya ce a rabbun ya bulu sa'alibanu bi rasihi daga da zalla man bari ta alayhi sa'alibu ya ce na ji da mutar yanzu a ce abin gaskiya abin bauta ne na gaskiya a samu dila su kewa suna mai fitsari a ka daga da zalla man bari ta alayhi sa'alibu tabbas duk wanda dila su kewa su fitsari a ka ya munanta haka zuhair bin abu musulman kan ce ya abulu aina min maniyyati maharabu in na rabbi fi saman kabaha ya za in sa kai da ya kai ya ai baka ta guje mutuwa ba in na rabbi fi saman kabaha idan Allah ya da yake sama shi ya hukunta shi to da kenan sai aka kawo jahiliya wanda ya kiransa wato masdarus sanari, kama a ce islamiyya yahudiyya nasraniyya jahiliya an gane ko to doka ta sardu suka ce idan kalma ta zama a haka take to yin za a yi mufrat ɗinsu sai a sa masa nisba jahiliyun mufrat jami'in su تأتي الجهل يهودي يهود ويهودية أغانك إسلامي إسلام إسلامي نصراني نصارى أغانك نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا walakin kan shi muslima wala mai kuma mushrik an gani ana kira wannan masdar sana'i ta ce al-jahiliya masdar na jahila jahalan jahiliyatan wa jahalan wa jihalatan duk na iftaq to kuma so kan ba mushi wani abu to shi ne ke cewa kunna da abu mun kasance muna yin wasa fi ma a cikin wayannan kwanaki biyu bin jahiliya a lokacin wauta faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah qad abdalakum tabbas allah ya muku canji bi ma a maimakon wayannan kwanaki khayran minhum da kwanaki mafi alkhairi daga gare su yawm al-adha wa yawm al wato ranar babban sallah da ranar karamin sallah ne su yi babu wakatar kwaroji daga eid da babu da ke magana a kan lokacin fita zuwa eid lokacin fita zuwa eid yau ce ne za a fita ƙwararsa ahmad ibn hanbarin ƙwararsa abul maghira ƙwararsa safwan ƙwararsa yafid ibn kumairin al-rashabi ƙwar kharji abdullahi ibn busir ya ce abdullahi ibn busir sahabi ne mai kankan da hadisai ba shi da hadisai kuma yawa ya rica ne sai yan kaɗan daga wanda sanayyar 88 بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابين الله عليه مع الناس تارد متانيس كبتا في يوم عيد في يوم عيد فتر أسافيا تا إيد أنا مسلا أو أضحاك إيد مبسلا فأنكر في إنكار إبطاء الإمام مكر لجنكر لمن يعني ما بيبتوبة في عبد الله بن بسر faƙarin ce inna kunna ƙarfa ragna ai mu yadda muke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ƙarfa ragna iyar haka ai mu mun ƙare sa'ata na hadi a wannan lokacin mu yanzu mutum mutun ma mun ƙare sallah a zamanin annabi sallallahu wa zalika shi da tafbish yana faɗa wannan magana ne fa shi da tafbish a lokacin walaha lokacin shiga walaha lokacin shiga walaha ƙarfe 8 har shiga kwarai da gaske lokacin shi na tafbish kawai su sun ma'idar an gane suna yin ta a farkon wato kullowar rana wato ta ɗan ɗaga kaɗan ta zai fi sallar su haka suke azaba na kullum sallar hadisi yin sa'in shi babu kurujin nisa ibabi da ke magana akan fitowar mata fir'i zuwa ga idi su ma su fita su je حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية إيجا أم عطية الأنصارية قالت إتوى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه أن نخرج ودنجا بتروى ذوات الخدور وأن دي كوكتين خدور وأن لا تجمعين خدر تيني آتي wato mu dinga fitar da sabagiji yau mal'id a ranar idi ila aka ce alhuyyabu alhuyyabu ake nufi masu haiba ake nufi halce ya ce su ake mudubi mu an gane kasan ko ya ce ake ita budurwa ka tana yawan shiga daki ma'ana aure take su haka ne mana yan mata ke na kifaki cufin zawatu hudur sabagiji sun yi sabu da ɗaki sun fi zan zaman a ɗaki wani kina yake cewa mai shahadin alkhaira don salici alkhairi wa da'awatar musulmi da addu'ar musulmi wani ce faƙalat imara'atun sai wata mata ta ce ya rasu da bayan allah idan mai kulle to idan ɗaya daga cikin su ta tafi da za ta tsora ta je iri ba ma'ana kaya wanda ke na ado kai bata suna ya za ta yi ƙalici tulbisu ha ba tuwa, ƙawarta sai ta ara mata ifatan wani ɓangare min sobiya na tafi ba yar uwarta ko makwabciyarta ko ƙawarta ta ba ta ta sa Allah ba a gaifin ba mai duk wannan ba maka ma'arfe shi aran riga aran waye aran waye saboda wadata malam ga sabai can na nace su ce duk masu maza san kayan makana ke tsaye sahabi ga sha'abu wato amur bin abin wato salima ka duba ka duba limanci yake yi amma cewa ake hada a sai wani liman kaya saboda irin ko da daga na kuma an zo jihadi su ne a gaba kuma ga wajen bin Allah su ne a gaba kuma a gefe guda wajen godiya Allah su bi kowa su ba ba su da kaya da yawa ba ba su da abinci ba da kuke ci ba ba su da kayan alatu da kayan hutawa irin nan amma kun kwanan abu da kaɗan ya same ku sai ku ta raki innal insana khuliqa halu'an mutum fa an halice shi mai raki idza masahu sharru jazua idan sharri ya same sai gan shi mai tsananin kosawa wa idza masahu khairu idan an ba shi kuɗi an ba shi dukiya manu'a sai zama mai to da mu same ka take taraki har kamar ma wani abu ya Allah tun da nima aka yi maka da wallahi sai na fanshi faɗa da dai baya yi an gani faɗa ne ba zai faɗa ne ba zami ba amma tun da muka rasa kaza to mu Allah ya ce mun rama Allah ya samu cika da imani ya samu cika da imani hadisi ya zuwa shi قال لسان محمد بن عبيد قال لسان شمال قال لسان أيوب عن محمد عن ابن عطية بهذا الخبر قال وتعتبر حيض من صدر المسلمين ما دام مسحيبة فسني تقول السادة الميتم ولم يذكر الصوب الشيء ناس بين أما جتفاهم با أما بيادة تثبتها شو سير مخالي سيمسلم قال شو حدث عن حفصة عن امرأة تعدثه عن امرأة أخرى قالت قيل يا رسول الله فذكر معنا موسى بالسوي نعم وقت موسى ابن إسماعيل سيأبد شيء وقت رغو معنا حديثه بالسوي بأكل تبابي قال حدثنا النفيري قال حدثنا زهير قال عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر أم عطية مكتبت أنا أمرته بهذا الخبر في كوانت حديث قد كتاب الحيض تنسوما جامع تحيض أتشم لفظا حديث يكن سيتزم خلف الناس أبايا متاني فيكبرن مع الناس أما ذا سيكبر تارد متاني an gane ko ma'ana wata kabara ba ta sallah din ba ta da ake yi a wannan rana kwarai da gaske قال عن أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته وابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة جماعة نساء الأنصار في ya tara mata yan في بيت baitin a فأرسل إلينا عمر بن الخطاب في al-khattab sai ya فقام على الباب يتي أبا قوما فسلم على سنة يمن سلم فرددنا عليه السلام كما يمن سلم ثم قال كتشي على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجا كاجا من زم أن نجيز وقريب لكنا وأمرنا بالعيدين يوم شيم تشيوها مزامة مزوعيدي أن نخرج فيهما a wannan idin na babba da karami za mu dinga fitar da alshiyadu masu wato haida wal'utaka an gane ko da waɗanda suke yantattu to wasu ce utaka su ba su kai zama kudur ba an gane ko su ma yan mata ne wala juma'a ta alaina amma juma'a ba ta wajen ba a gare mu ba wani hana an a jana'is kuma ya hana mu waraka gawan waki wani hadisi wanda yake yake cewa babu khutba ce mai eid babu da ke magana akan yin khutba a ranar eid a yi khutba a ranar ya kafin ko bayan قال حدثنا محمد بن علاء قال قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وحول ولسانه قال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر مروان بن الحكم أغاني wanda ya zama halifa a bayan yazid ibn muawiya an gane wato ya fito da mimbari yau mai idin a ranar idi ya sa a kawo masa mimbari masallacin idi ya hau abu da abin huduba kuma sai fara da huduba kazar sabani na biyu sai fara da huduba kabilar salati kafin a yi sallah in girin yadda ake a juma'a فقام رجل سيوني مثل يميكي فقال يا مروان يا مروان خالف السنة كتب السنة أخرجت المنبر كان وجود منبري في يوم في يوم عيد على العيد ولم يكن يخرج فيه على هذا ما وجود المنبر منبري على العيد وبدأت بالخطبة كما كان فعل الخطبة قبل الصلاة كافوكما إسلا فقال أبو سعيد الخدري كابو في يخلي شي من هذا واي ولا قال لك شي فلان من فلان معناه ما قالنا ابو شنو يقدر يلا على جبت واي ولا ايوان اماني فقال شي اما هذا هم قالوا له شو دي ولا ما قال فقد قضى مع يا سويت لو انت لا قد الواح جرك وكعجرك ها يوم اني سمعت رسول الله الله كان شيء سبب الورود لو انا عديد لا جعل السلم يقول ان شاء مرأة munkaran duk wanda ya ga wani abin ki wani mugunyar aiki fastata sai ya samu dama an yugayyirahu ya kawar da shi biyar da yi da hannunsa biyar da biyadihi to ya kawar da hannun nasa fa illam yastata jambi a zai ba zai iya kawar da hannun ba lisani ya kawar da harshen sa fa illam yastata fa bi qalbihi idan ba zai iya bai kawar da shi da zuciyarsa wa zalika abu iman dan abun a zuci shine mafi raunin imani amma ya rasu sai bukari da sai sai cewa na bazan marwan ya yi jawabi ya ce annasu kalu la yadilsu lana mutane ba su zauna ba in aka ce an yi da sallah mu ce za mu hudu ba ci suke su tafiya su kuma hudubar nan tana da mahimmanci tsaya su jita kusan wajibi ce a cikin duk ibada da ake mata wato ah, ba izuwa bai ke zama cewa ra'ayin ra'ahu ijtihada min nafsi hajji. kuma sai ba wa yi hukuri ko ya daidai ko ya kuskuri an gane ko ba ya yi muka bara ba ne a'a shi kun ji uzun hanzarinsa mutane annasu kanu la yajlisu nana mutane ba sa zauna mana to da ta ke muka yi wannan kwarai da mu kuma ta mun karanta cin sai bukhari <coughs> يتيه قال لسان أحمد بن حنبل قال لسان عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حد قال أخبرنا ابن زعيد قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر ابن سلم يعني كي وذيك سمعته يقول أعطاني كي تهاد يعني جابر ابن سلم قام يوم الفطر يعني أنا نقرأ من سلم وصلى في صلى وبدا بالصلاه في بار صلى sai mutane قبل الخطبه ثم خطب الناس يوم تالي الخطبه فلما فرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يدعى النبي الله يقاري sai ya gangaro an gani fa'ata nisa sai zo bangaren mata fazakar wannan ya tunatar da su yi wasu wa'azi wayar ta ciwo ala yadda bilalin yana riƙe ko yana dafe da hannun bilal ko kafaɗa bilal basitin sabo kuma bilashi shi kuma gashi ya shimfiɗe haɓar rigarsa turƙi fiye nisa'u sadaqa mata suna jifo sadakoki a cikin haɓar rigar bilashi ɓarici tulƙil mar'a sai ga mace ta jiko fathaha ɗan kunnanta wayulƙina wannan ta jiko wannan ta wa wayulƙina wannan ta jiko wannan ta jiko وقال ابن بكر يقول التي فجر التي فتختها من فتخها فتختها أغاني كو الفتخة الفتخ ده بنبنج أربج أما معنى ده نعم شيني تون كني ولا جيت يا جواتني شنو قال ابن حبس ابن عمر قال سنة شعبة وحوى السند قال ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس والله لا شهد دقوة عبد الله بن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم شما عبد الله بن عباس يا شهد ذلك ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر النبي صلى الله عليه وسلم يابتو أرادة النبي صلى الله عليه وسلم sai ba da sallar su makasar suke hudu ba sun ma a can nisa a sai zo wajen bangaren mata wa ma'ahu bilal akwai bilal a tare da shi alamun gazirin ce a kamar ilmi shu'abata fa a amara wannan bi sadaka fa ja'alla yulkina ma'ana ƙarshen abin da shu'aba ya faɗa ibn hajjaj da sittin bayan zama sai yake cewa shi ya iya faɗa wato shi alamun zai shi kawo wannan فأمره بالصدقة صدقة سيقوم شكل فيه صدقة فجعلنا سيئة جنس وفجعلنا لكينا تسكى لنا جيبوا صدقة دم ولا تتيرى مندوة ولا تتيري واتو دون كني ولا تتيري ورورو جزوبي قال حدثنا مش نعم مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء النبي صلى الله عليه وسلم cewa kamar bai je da mata yi ba daga inda yake fa mashaki da yin sai tattaka ta godan wa biladun ma'ahu ga bilal tare da shi fa wa'azuhu na sai musu wa'azi wa amaruhu da da sai ga mace ta zama tulqi al sai ta wal da zobe fi sobe bilalin a haɓar rigar bilalin bisa alfai yayi ne to haka wannan yana cewa ba kai mata makarantar mata kawai a ji makarantar mata kawai mata ka ba wai kun yi aure da ita shike nan sai dai ke ma tuwo ke ma miya ka ga wata ita jaka ka ta tsora mata yaya <laughs> to wannan ba shi ne abin yi ba ba wannan ne ya kawo ta ba asali asali abin da ya kawo ta zuke bautar Allah bautar Allah ita ce farko kai kanka din an ce ta zauna da kai ne daga ran da sababin ka ɗauke mata kewa da samu nutsuwa wajen bautar Allah ita ma don taimaka haka kada a ce wai mace ta mutu wa ta bai an shige ta da ta yi aure ba ita ba karatu ba Allahu ba ka da rasulullah wannan ba dindi bane kai za ka koya mata asali in ba za ka koya mata ba ka kai ta inda za ka koya mata kwarai da gaske wannan shi ba laifi ba ne a sarar shi ne malin makarta matan aure na farko kaga a filin idi ya tattaka ya wajen su a kuma a nisan abu sa'in kudiri can cin sai bukari a nisan ɗari da goma ya sa suna taruwa a wani gidan na zai musu lada an ba zai ce a nisan mai kan sa musu lokaci na musamman kamar a kamis cikin sai bukari ta je musu wasu. to al'umma zai sai haƙuri shi sa zaman ya ƙi daɗi mace sai ce kullum ka mata abu sai ta ci ta girma ta gyatsi wannan ta ci ta gyatsi din ne kamar kana ƙara ba ta ta samu ƙarfi ta samu ƙarfin da ta iya gogayya da kai ranar da za ka ci ta ci kaga ba fa dama ce sai a kuri dama ga ƙarfi tana biyu ba ƙarfin yayin da sun ta taso sun zama galibi yayin nasu ba kuma ƙarfin jama'a da idan ta yi haƙuri sun suna daki a kawoma kud da sauransu ko zuwa ga kace mai ake cewa ne da zai ta suka maka magana da cike ba ka jin girman ka sai yara suna magana da zai cikin wani su قال لسا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عيوب عن عطاء عن ابن عباس بهذا الحديث قال فجعلت المرأة سيف قمتي تعطي القرطة سنة بعد أوكلة والخاتم دذوبي وجعل بلال يشكو بلال سيده يجعله هنا سنة بكسائه أعبر جفة قال تفق أسمه على فقراء المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم والنعم والستارة يتركهم مسلمين سنة شباية السلكة آل جنة ما تسلسلكة قال كده babu babu da ke magana a kan ya hutuba a kausin in zai ba an soya hudu ba da sanda a hannunsa hadisi ne shafin ya rike sanda a hannunsa ya ba da shi ba laifi ba ne ƙwarai da gaske kasan wani baya rike makami a hannunsa ko kasi ranar sallah da kuma yana daga cikin sunna ka zai ka hulɗa da shi lokaci bayan lokaci gwada rike abin da ka gwada sakawa a jikin ice ka gwada sarawa a jikin wani guri da sauransu ka gada doka ka gwada kaza da sauransu duk wanda yana da kyau duk sunna ne ga al-kurusuf muhammadiyya duk da littafin ibn qayyim rashin ruwa ga ar-riyadiyya da al-qadi riyad rashin duk da bai da cikin cewa mutum ya kai zama wawa ka zama jarumi kwarai da gaske ka yi wani abu da zai dinga sawa jikinka kai gumi rigar jikinka ta yaki da kanta kaga a yawa wannan shi wani wani abu da za a yi ka yi abu da zai tara masa karfi a jiki yana da kyau ko tafiya ya kamata mutum lokaci bayan lokaci ya dinga yin ta irin ta maza da ka zo wucewa daga cewa mai ake buga daga cewa ne yau ba amma ce sai ka zo ta guda daga cewa ce binta binta ce ni ne ba wata nake ta shi ne mijinki ta ce wallahi na ɗauka wancan ce الله يكيه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء an abiya na nabi sallallahu alaihi wasallam lalle alaihi wasallam da wila an miko masa yau mad'id a ranar idi wata sanda fa khataba alaihi sai hudu ba da ita an gani an miƙo masa an kawo masa kuma ya karɓa ya hudu ba da ita an gani wani hadisi ne babu tarkin azali da magana a bar kiran sallah a ranar kar a yi tunda ba a yi قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد قال لقيت وسأل رجل ابن عباس ولم يتم عبد الله بن عباس شوى أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال تشيدي كنت رد عن وسلم قال نعم تشيدي ولا ولولا منزلتي ومنزلتي منه ما شهدته يتي بعدن matsayina a wajen annabi ba da ba za a je da ni ba yana faɗa ga mina sigar saboda kankanta shi abdullahi dan abbas a wani lokaci wani kina fata rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama sai annabi sallallahu alaihi wajen wata alama alladhi kana inda dari kathir ibn salt alama gini alama wani ici wannan ici yana wajen gidan kathir ibn salt fa salla sai sallah sun makhdaba sai khutba ولم يذكر أذانا wala ikamatin abdullahi dan abbas bai ce mun an yi kiran sallah bai ce mun an yi iqama ba qala ce summa amara bis sadaqa sai umari da sadaqa an bisallam qala ce faj'alna nisa'u wannan alalu tsayi. amma a kaida sai a ce faj'alat nisa'u faj'alna nisa'u akaluni albaragis maimakon haka na akalatni albaragis to wannan ya halitta lokacin tsayi ya halitta fadaka ya halitta fadaka faja'alna nisa'u ai faja'alatin nisa'u an gane ku kuma ya tabbata a sallam yakan faɗe da shi ma lokaci ya ta'aqabu nabikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar a maimakon ya ta'aqabu fikum sai ya ta'aqabu na domin ka'ida a lokaci shine wato shi kullum fi'ilin ya zama mutuwar fi'ili ya zama mufrad fa'il din ko musanna ko jami'i ba ruwanka an gane ko ja'ar rajul ja'ar rajulani rijalu to amma da za ta yi kadimun fa'il an gane ko sai ka wani fi'ili ta wannan dole sai ka an samu ɗabaka cikakkiya domin jimla za ta tashi maimakon ta tashi jimla fi'iliya ita kuma jumla ismiya kabar ɗinta zai zama shi ne jumla fi'iliya ne wannan abu kamar ja'a rijalu to a rijalu ja'u an gani ko ya daga jashi a rijalu mubtada an gani ja'u sai zama jumla ce fi'iliya fi mahallin rafi'in khabar kaga a rijalu a rijalu ja'u cin nisa'u a nisa'u ji'ina haka ne zama eh to shi ne sai ke cewa <clears throat> faja'alna nisa'u sai mata sai suka yi shirna ila azanihin suna nuna hannayen ko suna miƙa hannayen su zuwa kunnuwansu an gane ko wahuluki na da wuyayensu kuma kukwaransu suna kwanci sarka kenan ƙwari ce fa'amar bilanin sai umarci bilal ta wunna sai je musu sun maraja a da nabi sallam sai da wajen annabi sallam قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس هكذا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد عليه وسلم يصلى العيد بلا أذان ولا إقامة باب كذا باب إقامة وأبا بكر حكى أبو بكر وعمر أو عثمان شك يحيى wani kenan duk ya tabbata daga wajen kowane daga cikin su ijma'i ne na su akan wani da sabai baki daya شماك عن علي بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة بسوئب ولا مرة تلقوا بسوئب ولا مرة تلقوا بسوئب على عيدين من سنة عيدي بغير أذان بأس وسلم ولا إكامة ولا إكامة ولا نجابر إنهم وتسعين ذكرا سنة الجمعة وجوك ويجوا أن النبي مفرس da sallar idi duk inda ka sai ka samu hadisan jami'in wasu ba a cikin kware da kuma suna da yawa babu a bil idaini babu da ke magana kan kabar bari a idi kwaya ne wanda a yi wannan sallar قال لسان قتيبة قال لسان ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة a da الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والعبش النبي صلى الله عليه وسلم يكتن تينا kabar-bari. karamar sallah da babba fil'ula a raka a farko saba a takbiratin kabarbari bakwai bisaniyar hamsa kuma a raka a ta sai guda biyar wani hadisi ne shasani yana da shawar da suke karuwar sanawar da shi sahihun lige قال السائب السرش قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بن سناد ومعناه قال سوى كبير في ركوع بند كبر بري لا ركوع an gane ku na tafiya قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن الكبير بالبكر سبع في الأولى وخمس بالآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما يجي التكبير بالقدر كبر بري أكرم سنة سبع ودابك يعني في الأولى على كأفركم وخمس في الآخرة دوكما كبر بري ودابيا على كأفرشي والقراءة دوكما ينكرتوا بعدهما bayan wannan kamar barin kiltayi ma a dukkan rukunin sai karatu wani hadisi ne hasani wato hadisin abin yin shu'aib عن abin an jaddi wa hukumanta قال اسمع أبو توبة الربيع ابن نافع قال اسمع سليمان يعني آه، ابن حيان عن أبي يعلى عن أبي يعلى الطائفي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه كان يكبره في الفتر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكبر بري أكرم السلة في الأولى أتعفره سبعا وأتلف بقل ثم يقرأ تيكا مكراتي ثم يكبره sai ki kabbara wato sai ta farko su mai ƙunu sai tsaya bayan ya ɗago fa kabiru arba'in sai ka barbari hudu su mai ƙara'u sai karatu su mai ƙara'u sai ya yi ruku qala guda wani ce rawa hukin wa ibn mubarak wa kamsa wanda wannan ne abin da fi tabbata ƙwayo da gaske wa kamsa shi yasa akwai rauni wanda yake sosai wannan hadisi yana da rauni wato rawaito cewa arba'in din kwarai da gaske ta wannan sanadin قال محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى العشعري وحسين بن زمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر في الأضحى yana yin kabarbari a babbar sallah wal fitr da karama fa qala abu musa abu musa sai ke cewa kana yukabiru arba'an ya zana ce yana yin kabarbari guda hudu takbiran ko al janaiz irin kabarbarin da yake gagawa qala huzaima sadaqa qala abu musa yace kadhalika kuntu ukabbiru bil basra lima kana yake a basra haythu kuntu alayhim sattan da nake shugaba a kansu قال أبو عائشة يتي وأنا حاضر سعيد بن سعيد بن العاص لا أنا سعيد بن العاص اللي هكذا abin da ya fi abin da ke tabbaci يبقى انجلش شيني سبعة وخمسة كما شيني عبدا مالكية سألوك نعم وهي اللي قلت يجب من دوا إلا عبد السادس كان سبعا نسادس نعم لابسة ولا مرة Thank you.